بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له ولي مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على خير الورى نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa masu albarka muna ƙara jaddada godiya ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan gidan talabijin mai albarka na hausa bakwai ba don komai ba sai saboda ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka fara tun farkon ramadan muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan ranar na juma'a sha hudu ko? sha biyar ga watan ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shine daidai da takwas watan biyar wato shekara 2020 miladiya haihuwa annabi isa alaihi salam idan ya inganta ba mu gushe ba muna cikin wannan sura mai albarka surata ali imran a jiya an ba ku manta ba mun tsaya akan aya wato na saba'in da hudu yau kuma za mu tashi akan aya na saba'in da biyar الله تبارك وتعالى يجو من أهل الكتاب من انت منه بكنتار أرما ننزام تشي بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون على من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله تبارك وتعالى يتي ومن أهل الكتاب جيا من كرنتا إلى النوئي daga cikin mutane wato ahalil kitab wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su littafi Allah ya gaya mana daga cikin su akwai wanda suke da kamanta gaskiya akwai kuma wanda su asalin su makareta ne kuma ba za su taba canjawa ba saboda aqidan su ne na yaudaran addinin Allah da kuma yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulman duniya sai Allah yake ba mu wannan labarin kuma nan yace wa min ahlil kitab daga cikin waɗanda muka aka ba mu littafi man inta amadhum biqintar akwai wanda zaka yi mu'amala da shi na dukiya mai yawa alqintar ana maganan dukiya mai yawa idan aka ce alqintar ana maganan dukiyan da ya kai dukiya za yi ma'amala da shi na dukiya mai yawa wanda a matsayin shi na ahlul kitab Allah ya ce yu'addihi ilaik duk lokacin da ka zo neman abinka zai ɗauka ya baka kayanka zai mayar maka da kayanka wa minhum daga cikinsu man inta amanhu bi dinar akwai wanda za ka yi ma'amala da shi na dinar yani wanda za ka yi ma'amala da shi na ɗan ƙaramin kuɗi wanda bai kai komai ba la yu'addihi yaka ba zai mayar ma da kayan ka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai ka dawwama kan shi ko kuma a ce ka tsananta mishi ko ka matsa mishi sannan zai iya mayar ma da kayan ka sai ka hada da 'yan sanda ko ka hada da gwamnati ko ka hada da hanyar karfi dai ka matsa ka takura sannan zai iya mayar maka amma waɗansu daga cikinsu za ka iya ma'amala na dukiya da yawa da su za su mayar ma da kayanka akwai kuma wanda su ba su da gaskiya za ka yi ma'amala da su na ɗan dukiya kaɗan ba su mayar ma da kayanka sai dai ka dawwama a kansu ka nace musu sannan za su iya mayar maka sallah ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilu suka ce ai dukkan wanda ba isra'ila ba dukkan ba wanda ba ba yahude ba ko ba na nasare gani suke yi cewa shi yana daga cikin ummiyai wato yana daga cikin gama gari kana cikin taron mutane ko balarabe ne kai ko dan afirka ne kai ko ma wani iri ne in ba dai daga cikinsu kake ba to kana cikin kara zube ya halatta a gurinsu su ci dukiyanka su zubar da jininka su yi maka duk abin da suka ga dama babu hisabi a tunanin ba yahude kenan cewa duk wanda ya cuta duk wanda ya zubar mishi da jini ko ya kashe ko ya ci dukiyar shi babu hisabi a ranar tashin kiyama aqidan yahudawa ne wannan sai Allah ya ce ga abin da suke faɗa suka ce ai babu wani tuhuma babu wani hanya da za a bi don sun ci dukiyan wani wanda ba yahude ba ko sun kashe wani wanda ba yahude ba ko kuma sun ci zalin wani wanda ba nasu ba a ce a ranar tashin kiyama ko wani hisabin da za a yi a'a su a aqidar su babu sai Allah ya ce wa yaquluna ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun suna kirkiro ƙarya suna faɗa game da Allah tabaraka wa ta'ala kuma alhalin sun san ƙarya suke yi ƙarya suke yi Allah ya ce a cikin ahalin kitab akwai mutanen kirki ya gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala can cikin ƙarshen suratu Ali Imran yace wa inna min ahlil kitab wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'in خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله daga cikin alil kitab wanda muka ba mu littafi akwai wanda suka yi imani da Allah wato Allah adali ne Allah bai dubi irin taɓargazan da bani Isra'ila suke yi da irin takunkumi ko irin rashin albarka wanda suke yi ma musulunci ba ya yi musu kuɗin goro ya haɗa su gaba ɗaya da masu kyau da marasa kyau gaba ɗaya ya ba su hukunci ɗaya ba a'a Allah mai adalci ne sai Allah yake Allah yana yin adalci yana bayyanawa daga cikinsu akwai mutanen kirki daga cikinsu kuma akwai mutanen banza sai Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi daga cikin ahlil kitab akwai wanda suke imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar wanda suke imani da abin da aka saukar a gare ku wa ma unzila ilaihim da kuma abin da aka saukar a gare su sun yi imani da littafi da annabi Musa ya zo da shi a taura kuma da aka saukar da alkur'ani suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar najashi sarkin habasha sarkin habasha babban sarki ne wanda farko wanda annabi alaihi salatu wasalam da ya tura sahabbai su hijira zuwa habasha shi ya karbe su kuma shi ya rike su amana bai yadda an zalunce su ba kuma bai kore su a garin shi ba kuma ya yi imani da abin da sahabban nan suka zai mishi da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban da suka tafi sai su Abu Safiyan farko farkon musulunci sahabbai sun tafi sai suka yi runduna suka je kasan garin Habasha saboda me su je tun da manya-manyan Yahuda manya-manyan mushrikai ne a wannan lokacin suka je garin habasha suka hada makirci su je garin habasha su je su yi mummune da suka yi hijira zuwa habasha shari su je su samu sarkin habasha su yi musu shari saboda a miƙa su ga su abu safiyan su dawo da su garin maka saboda su zo su azabtar da su da suka je da wannan ne abu safiyan tambayan da sarkin habasha ya rinka yi mishi cewa wannan mutumin masu kuɗi suke bin shi ko talakawa aka ce talakawa masu bin shi tsofaffi ne ko samari aka ce samari ya rinka yi musu tambaya aka ce da aka zo gurin amana aka tambaya abu safiyan yana da amana ko bai da shi abu safiyan ya ce yana da amana yana da alkawari ko bai da alkawari abu safiyan nan ne ya ce eh wani lokaci idan an yi da shi yana cikawa wani lokaci kuma bai sani ba abu safiyan yake cewa ba dankar tarihi ya rubuta cewa ya taɓa yin ƙarya ba da ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya a wannan lokacin amma ku duba ba bai musulunta ba a wannan lokacin in amma ya faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah bai yi ƙarya ba a matsayinka na musulmi ashe bai kamata ka rinka yin ƙarya ba abu safiya ne ake tambaya shi akan manzan Allah kuma sun je don su karɓo sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne don su je su yi musu azaba su je su hukunta su saboda sun yi hijira sun gudu daga maka sun koma habasha amma ya gaya ma sarkin habasha na jashi gaskiyar magana bai yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shari ba bai yi mishi kazafi ba bai yi mishi kage ba to amma kai so nawa ake zuwa ake tambayan ka a halin dan uwanka baka san ya yake rayuwa ba kai mai sharri kai ƙarya akan shi kai kazafi akan shi so nawa a matsayinka na musulmi mai sallah lokaci biyar mai annabi da qur'ani so nawa kake ƙarya kake ma dan uwanka shari ga wanda ba musulmi ba an tambaye shi kuma adawa suke da musulunci amma aka tambaye shi ya ce yana tsoron kan tarihi ya rubuta a ce Abu Safiya ne ya taɓa yin ƙarya kai kada musulmi a musulunci aka haife ka amma kana yi ma dan uwanka shari kana yi ma dan uwanka zato kana yi ma dan uwanka kage kana yi mishi kana kana kago ƙarya kana daura kan dan uwanka musulmi saboda haka mu ji tsoron Allah duk lokacin da zaka faɗi magana ka faɗi magana sahihiya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida Ya يا wa الذين آمنوا sadida. Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana sahihiya magana mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmu dukkan wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama to ya faɗi alheri ko kuma ya yi shiru idan an tambaye ka game da dan uwanka baka sani ba ka ce baka sani ba ka faɗi alheri a kan shi ko kuma ka yi shiru shine ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar lahira Allah wani guri yake ce wala kafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce wala kafu ma laysa laka bihi ilm duk abin da baka da masaniya a ciki duk abin da baka san komai a ciki ba to ka tsaya ka ce za ka yi magana a kai an tambaye ka game da wani baka sani ba ban sani ba shine ka fita salin alo kar ka tsaya kana sallah lokaci biyar kana azumi kana aikin aji kana duk abin da Allah ya ce kai sai ranar lahira kuma a dalilin wannan kazafin ka je ka gagara shiga aljanna kana gani kai mai kyau ne ka zubar da mutunci dan uwanka ka yi mai kazafi ka zalunce shi sannan kuma kana so ka shiga aljanna sai ka je bakin aljanna a ce to ka fa ga abin da kai a duniya ya labarin ka zai kasance ya labarin ki zai kasance a ranar tashin kiyama duk abin da baka da ilimi akai Allah yace ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wannan ji da kuke gani wannan ji kunnuwan da Allah ya maka wallahi sai Allah ya tambaye ka akai gani sai Allah ya tambaye ka akai zuciya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya a ran tashin kiyama sai ya tambaye kowa akai Allah ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan jita-jite da yada ƙarya da yada maganganu wanda ba su da kan gado ya kamata musulmai su ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ga kaburi ne a wannan lokacin yake ce yana jin tsoro ya yi ƙarya kan tarihi ya nuna ba wai Allah ya kama shi ba a'a wai tarihi ya nuna cewa ya taɓa yin ƙarya amma kai ka tsaya kana ƙage akan ɗan wanka kana mai sharri Allah ya ce kakka ya ga duk abin da baka da masani a ciki ban sani ba shi ne ka tsira amma ka je bakin bakinka yana furta abin da baka da ilimi a kai baka da tabbas a kai wai kai a ce kai ka ba da wannan labari Allah tabaraka ala ya ja kunnen masu imani idan ka kasance mai imani Allah ya ja kunnen ka bari ka ji aya daga cikin alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in bi na bayin." ya ayyuhal ladzina amanu in na bayin fata bayyano. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوان دا سكاي إيماني إذا كاي إيماني دا الله كاي إيماني تشوى زعم تزاشي كبري كاي إيماني تشوى أكوي ننتاشن كياما دا الله زي تاسوك دا كبرينكا ka بنشي gaban shi ka karbi hisabi ko wuta ko aljanna idan ka yi imani da wannan Allah ya ce to idan fasikai suka zo muku da wata labari fasikai suka kawo muku labari fata bayyano ku yi bincike ku yi bincike ku duba abin da ka jin nan gaskiya ne ka samu tabbas a kai sannan ka ba da labari akwai wanda labari zai zo mishi kamar yadda labarin zai zo mishi haka shi ma zai kai gaba akwai wanda labari zai zo mishi sai ya yi ƙari kan labarin da aka kawo mishi ya kai gaba bai da tabbas Allah ya ce idan ka yi imani da Allah kai ka zama mai imani ne Allah ya ce to idan fasikai suka zo muku da labari to ku yi bincike ku gani wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba Allah ya ce an tusibu kauman bi jahalati kar ku auka ma wa'ansu tawaga da jahilci kai ne kaje kana magana akan wani kuma akan jahilci kake magana baka da ilimi akan abin da kake faɗa baka da masaniya abin da kake faɗa sai kaje kana magana Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalati Allah ya ce fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari a yaushe a nan duniya sai an je lahira ku wayi gari kuna masu nadama nadama a ran tashin kiyama za a yi nadama ba karamin nadama ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma a lokacin lokaci ya riga ya wuce bayan ka je lahira ka yi ta kulle-kulle ka yi ta sharrance-sharrance kai ɗan sharri ne sai kuma ga ka a lahira sai Allah ya tambaye ka kai bayani ba bayani ya za ka yi Allah ya ce wa bihu ala ma fa'altum nadimi za ku wayi gari akan abin da kuka aikata kuna masu nadama saboda haka duk labarin da ya zo ma ka bincika ka ji gaskiya ne ko ƙarya ne Allah wani gurin a cikin ƙarshen suratul eh, tsakiyar suratul zumar Allah ya ce fastanibu rijisa min al-ausani wajtanibu ƙaunar zur ya ce ku nisanci dukkan wani kayan gumaka kayan ƙazanta ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ku nisanci ƙaunar zur wato magana wanda baka da masaniya a kai shaidan zur duk abin da baka sani ba yi shiru Allah ya ce ka nisance shi Allah ya ce ka nisance shi ba a aike ka ba yi abin da yake gaban ka yi ka hisabi wani irin sako kake ma Allah ka gyara kowa ya makan shi hisabi kan da kaje kake ma wani sharri kana bata sunan wani kana ce wani ba mutumin kirki bane ai wani kaza ne to kai kuma wani irin sako ne kake ma Allah Tun da kaje ka ga ma wani cewa wani bayi da kirki wani mutumin banza ne to kai kuma ba. kai ma karan kanka kuma ba mutumin kirki ba a nan ne kuma matsalar yake a wuza suka ce wai laifi tudu ne sai ka hau naka kake iya ganin na wani saboda haka mu kiyayi bakunanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara ya hane mu ya ja mana kunne ya ce mu sa harcunanmu linzami mu sa harcunanmu linzami duk abin da za mu faɗa mu san me zai fito a bakinmu a ran tashin kyama ko wanda za a ɗauro su ana jan su akan harcin su saboda abin da suka faɗa saboda haka ya ɗaya labari ga wani bala'i da ya shigo mana whatsapp facebook da twitter da instagram da waye da waye labari yanzu wani mai sashe yana zuwa mishi bai bincika ba bai gani ba gaskiya ne ba gaskiya ba ne kawai sai tura waya ce shi ya fada ba da labari za ka je kai bayani a can wallahi zaka je kai bayani muna ɗaukan wannan wayan muna ɗaukan ta kaman wani abin kirki ne in ka ga dama ta kai ka aljanna in ka ga dama wuta za ta kai ka labari yana zuwa maka baka bincika ba sai ka ji kawai mutum ya tura kana turawa group guda daya shikenan duk duniya an samu kuma kai ka bada wannan labari Allah sai ya tambaye ka akan wannan labari labari na ƙarya da gaskiya duk kai ta turawa ina ruwanka da tura ina ruwanka da bada labarin da baka da tabbas akai duk abubuwa ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu a ranar tashin kiyama sai Allah yake bada labarin ahlul kitab yace akwai masu kirki a ciki akwai kuma mutanen banza Allah yace suna kirkiro ƙarya wa yaquluna ala Allahi alkaziba kaziba wa hum ya'lamun suna kirkiro ƙarya suna ba wato suna jingina ga Allah kuma sun san ƙarya suke yi Allah yace bala بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الله يتي بلى معلمة lugga suka ce duk lokacin da bala ta zo to duk abin da ya gabace ta tana korewa ne laraba suka ce bala linafai wato korewa bala yake yi allah ya ce a ba haka ba ne kamar kai ne ka ce ahmad ya zo sai wani ce a'a ba haka ba ne wancan ya tabbatar kai kuma da ka ce ba haka ba ne ka kore to shine ma'anan fala allah ya ce ba haka ba ne abinda suka fara suka ce laisa alaina fil na sabila allah ya ce ba haka ba ne man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika alkawarin shi wacce kasan ne ya ji tsoron allah Allah ya ce fa inna Allah hibbul muttaqin dukkan wanda ya cika alƙawari ya ji tsoron Allah Allah kuma yana son masu taƙawa kuma yana son masu cika alƙawari hadisi ya tabbata daga abu da Allah shi ƙara yadda a gare shi wani mutum daga cikin bani isra'il ya zo ya samu ɗan uwan shi ya ce wani karanta mun dirhami guda wato dinari guda ina so in je in yi kasuwanci ya ce to ka kawo min shaida sai wani mutum ya ce kafa billahi shahida sai ce to ka kawo min kafili sai ce allah ya isa ya zama kafili na sai ce kayi gaskiya sai ya dauko dinari guda sai ya bashi sai mutumin na ya tafi a garin shi sai an tsallake sai an hau jirgin ruwa ake zuwa garin ya hau jirgin ruwa ya tafi ya je kasuwanci ya samu riba bayan ya yi kasuwanci ya samu riba sai ya zo bakin teku zai hau jirgi ya je ya mayar ma wato wanda ya karba bashi a gurin shi na dinari daya da ya zo bakin teku jirgi ya riga ya cika ya tafi sai tsayaye tunani kuma ya yi alkawari rana kaza zai zo wannan mutumin da ya karbi bashin shi shi ya je bakin teku yana jiran shi a wannan ranar cewa in jirgin ruwa ya zo ya san wannan mutumin zai zo ya mayar mai da kudin shi da ya zo bakin teku bai samu jirgi ba jirgi ya riga tafi sai daga hannu ya ce ya ubangiji ya allah na ce mutumin nan da zan tambaye shi bashi na ce kai ne na ya tambaye ni kawo shaida na ce kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida akan abin da ya bani kuma gashi yanzu na zo jirgi ya tafi kuma ina so in bashi kudin shi sai ya dauko faskare ya dauko wata itaciya sai ya huda itaciyar sai ya dauko dinari dubu dinari dubu daya sai ya sa a ciki itacen sai ce ya Allah kai ka zama shaida na kuma kai ka zama kafili na kuma ga dukiyar wannan bawan Allah na danka a gurinka ka kai mishi sai jefa itaciyar a ruwa teku ya ja ya ja ya ja ya ja ya ja wannan itaciyar har bakin gaci mutum ya zai ta tsayawa jirgin ruwa ya sauka mutane suka sassauka ba wannan mutumin wanda yake bin shi dinari dubu daya sai ce to mutumin nan mun yi alkawari da shi kuma gashi yau ga jirgi ya zo kuma bai zo ba ya juya zai tafi sai ga faskare sai ce to hausa suka ce wai da zaman banza gara aikin uwar kishiya sai ce to bari tun da ban samu kowa barin dauki ce nan zan je in dafa abinci da shi a gida yana daukan itaciya yana zuwa gida yana fasawa sai ya samu dinari dubu daya ciki ya yi rubutu ya tura shi wannan mutumin wanda ya biya shi. sai ce gashi na zo bakin teku ban samu jirgi ba jirgi ya riga ya tafi to ga alkawarin da muka ya shi ya rubuta ga kudin shi ya dauka amma mutumin da ya sa kudin yana tunanin cewa zuciyar shi dai bai kwanta ba hankalin shi bai kwanta ba yana tunanin cewa wannan itacen ta kai ma mutumin ba sai kuma tanadin dinari dubu daya sai ya sa wata rana sai hau jirgin sai je ya je sami wannan mutum suka gaisa ya ce na zo ne in baka kudinka wannan mutum ya ce a wani kudi kuma ya ce dinari dubu daya da na karba gurinka ya ce ai ka riga ka turo kuma ka ba ma mai aike ka aiko wanda zai kawo da na tambayi ka ba ka ce ka fa billahi shahida ba to allah ya kawo kuma na karɓi kayana wannan hadisin yana nunawa hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nunawa cewa a cikin ahlul kitab akwai mutanen gaskiya sannan kuma akwai masu amana yanzu a matsayinka na musulmi mutum ya dauko miliyan ɗaya baka bashi wallahi wani daga ranan da ya karba shi kenan ya bar gari amma kuma zai je ya shiga masallaci a yi ta sallah da shi watakila sahun gaba ma wataƙila sahun gaba akwai wanda zaka bashi bashi na jaka ɗari in ya ranka sai dai juya kuma sahun gaba ake sallah da shi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara biyar bai magana ya mayar ma da kuɗinka kuma musulmi ne sannan ana magana alil kitab ya ce shi ma zai tsoma baki a ciki to ga alil kitab allah ya ce a cikinsu ma akwai mutanen kirki akwai kuma masu amana saboda haka abin da ya kamata mu yi mu zama masu amana mu zama cewa idan aka ba mu amana ko na kuɗi ko na gidaje ko na gonaki ko na dabbobi ko ma na menene aka baka aka ce ga amana ko mata ka auro amana ce ka ciyar da ita ka yi mata sutura ka yi mata abin da ya dace ka yi mata shine ka riƙe amana a addininka amana ne makwabcinka amana ne ‘ya'yanka amana ne matanka amana ne duk abin da Allah aka ce maka gashi amana ne to ka riƙe shi tsakani da Allah amma kana nan anguwa a baka amana ka cinye ka ci bashi a gurin wannan ka cinye ka karbi na wannan ka cinye wannan ya baka ajiya ka murkushe kuma ana magana ana ce ga alil kitab kai ma ka fito zaka sa baki a ciki wa me zaka ci tsakani da Allah mu yi mu adalci idan ana magana amana a gurin musulmi amana ya kamata ya tabbata sai a ganka mutumin kirki a dauko kudin marayu dukiyar marayu a zuwa ce a gashi yaron na suna kanana rike musu ana baka sai ka murkuce ka yi mu rubda ciki a kai yara sun tashi babansu ya bar musu wani abu wanda za su tashi su taimaki kansu da shi ka murkushe kamun yara su tashi a ka maka amana a cewa ne ga motar nan ka rike mana ka ɗauki mota ka sayar ko a baka ajiyar mashin ka ɗauka ka sayar ko a ce gashi na buɗe wani kamfani zo ka tsaya amana ne shi ma ka cinye duk wannan abubuwan ba a son musulmi da irin waɗannan abubuwan abinda ake bukata ka zama mai amana ga alil kitab Allah yana nuna cewa daga cikinsu ga irin duk irin ha'incin da suka yi ma addinin musulunci da irin kiyayyen da suke nuna ma addinin musulunci amma Allah ya ce daga cikinsu akwai masu amana akwai mutanen kirki shi da Allah yake ba mu labarin najashi yake cewa inna min ahlil kitabi la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah yana tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa sayar da ayoyin Allah akan wani farashi dan kankani musulmai nawa ne suka sayar da ayoyin Allah akan karamin farashi ba san gaskiya ga ayoyi karara a cikin ƙur'ani amma ka tauye aya ka kama ta wani fasara yadda ka ga dama dan an dan san maka wani dan abu to abin da aka san maka me zai maka zai yanke ma talauci ne wannan shine ka sai da ayoyin Allah a dan farashi kaɗan ga bayahude Allah ya ce yahuda ba akwai mutanen kirki wanda ba sa sayar da ayoyin Allah akan dan farashi kadan kai a ka na musulmi ayoyin nawa ayoyi nawa ka sayar ayoyi nawa ka sayar a cikin Qur'ani da dan farashi kadan saboda za a dan baka abu ka tauye gaskiya ka fito da ƙarya ya kamata musulunci shi ya kamata mu tsaya mu yi gaskiya a kai duk lokacin da aka ce musulunci za a yi to ba maganar cuwa-cuwa a tsaya yi gaskiya kawai addinin musulunci in ana so a samu ci gaba in ana so a samu ɗaukaka shine a tsaya yi gaskiya kawai in aka ce addinin musulunci za a yi to a tsaya yi Allah ya ce la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah akan dan farashi kalilan amma sai ga musulmi a zo ana ce a jawo ga aya a cikin qur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai a tauye saboda son zuciya ba su a faɗi gaskiya saboda haka duk abin da zaka samu a duniya dan ka sai da ayoyin Allah da dan farashi kadan da dan guntun abin da za baka ka ki kawo ayoyi yadda Allah tabaraka ta'ala ya saukar ka ki kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ka san duk abin da kake ƙarya kake yi ka sai da ayoyin Allah ne saboda dan farashi saboda dan abin da za ka na ce cefanen sati daya ko wata daya to in kai ce cefanen shekara ma sai me sai me duk abin da za ka ba zai ke ma talauci ba saboda hakan za ka gaya mutane gaskiya ka fito ka gaya mutane gaskiya kawai Allah ya ce bala ba haka bane man aufa bi ahdi min man aufa bi ahdihi dukkan wato wanda ya cika alƙawarin shi wattaka sannan kuma ya ji tsoron Allah Allah ya ce fa inna Allah hibbul muttaqin Allah yana son masu takawa Allah yana son masu tsoron shi sai Allah ya ce me إن الذين يشترون بعهد wa وأيمانهم thamanan قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى يقول إن الذين يشترون بأهد الله wayanda suke sai da ayoyi wato innal lazina ya yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim samanan kalila alƙawarin Allah da rantsuwansu alƙawari ne za ka yi kasuwanci tsakanin ka da Allah wannan aya ya sauka ne ga wani mutum da ya zo da kayan kasuwan shi ya da kayan kasuwan shi zai sayar da aka zo aka tambaye shi farashi sai rantse da Allah kuma ya san ƙarya yake kamar kai ne ka sai abu jaka goma da aka zo aka tambaye ka nawa ne farashin wannan sai ka ce a saya sai mai saya ya ce na saya jaka goma sha biyu sai ka ce wallahi tallahi ban saya jaka goma sha biyu ba kaga kayi ƙarya kayi rantsuwa akan ƙarya shine malamai suke cewa yaminil gamus manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya wannan rantsuwan tufa wallahi abinda zai karbi tuban shi a gurin Allah kamun Allah ya karbi tuban shi sai yayi tsayuwan daka wasu malamai suka ce ma ba a gafarta ma mai yaminil gamus dukkan wanda ya irin wannan rantsuwan a kasuwanci Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a gafarta mishi irin wannan rantsuwan sai kai kaman kana yi akwai malaman da suka ce ma babu kafara a ciki ba wato duk irin abin da zaka yi ka ciyar da miskine ka je aikin umra ka je wane ne Allah tabaraka wataala sai ya ga dama kawai aka ce ka yi nadaman zuci in ji wa'ansu malaman ka yi nadama ka yi kukan zuci ka zubar da hawaye ka yi istighfari ka yi alheri ka yi ta tuba ga Allah shekara da shekaru sannan watakila Allah in ya ga dama tun daga furu rahim ne ya iya gafarta maka amma yaminul gamus ba karamin bala'i bane in ji za ku ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan aya da ya aka tambaye shi nawa ne sai ya ce wallahi tallahi shi ma bai saya a haka ba kuma ƙarya yake sai Allah ya saukar da ayan nan sai ya ce innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan kalila ya ce wanda suke sayar wato da alkawarin Allah da rantsuwansu samanan kalila akan wani dan farashi dan kuɗi kaɗan Allah ya ce ula'ika wa'annan masu wannan siffar la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani alaka a ran tashin kiyama idan sun je da Allah gurin Allah Allah ya ce wala yukallimuhumullah Allah bai zai kalle su da idan rahama ba Allah bai zai musu magana ba a ran tashin kiyama wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilayhim kuma ba zai kalle su da idon rahama ba a ran tashin kiyama yace wala yuzakkihim sannan kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a ranar tashin kiyama ga wani hadisi kuma dai daga abu Hurairah Allah shi kara yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. annabi ya ce salasatun kalli yukallimuhum Allahu yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala zakihim wala hum azabun alim sai ce mutum uku Allah ba zai musu magana ba a ranar tashin kiyama sannan ba zai kalle su da idan rahama ba sannan kuma ba zai tsarkake su ba wannan hadisi ya goyi bayan wannan ayin kenan su waye wa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na farko shine mutumin da kuke tafiya da shi a sahara yana da ruwan sha sai ka ce wane ba ni ruwa sai ya ce babu ya yi karya ya ce babu ko kuma ya ce ba zan bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai mishi magana ba a ran tashin kiyama Allah ba zai yi mishi magana ba a ran tashin kiyama sannan ba zai kalle shi da idan rahama ba sannan ba zai tsarkake shi ba sai mutum na biyu wanda ya zo ya yi rantsuwa irin wannan rantsuwan yaminil gamus ya zo ya tsaya ya yi rantsuwa kuma akan ƙarya yake rantsuwa ya zo aka rantsar da shi bayan sallar la'asar saboda rantsuwa bayan sallar la'asar wani irin lokaci ne wanda idan mutum ya yi rantsuwa a wannan lokacin in akan ƙarya yake yi to malamai suka ce dukkan farin da zai yi allah ba zai saurare shi ba shi yasa idan mutum ya yi abu a garin da ake addini wato ake shari'ar musulunci ana zuwa da mutum ne a rantsar da shi bayan sallar la'asar idan aka rantsar da kai bayan sallar la'asar ka rantse to idan gaskiya kake duk abin da kace a lokacin ka rantse za a yi maka in zuwa kai kai karya kace ina bin wani kuɗi kaza sai aka ce to shikenan bayan sallar la'asar ka zo bayan sallar la'asar ka zo sai ka rantse to ya cancanta a baka wannan dukiya ya cancanta amma in ƙarya kake yi to ba za ka kai labari ba wannan shine gaskiya shine mutum na biyu annabi ya ce dukkan wanda ya rantsuwa bayan sallar la'asar kai irin wannan rantsuwan annabi ya ce allah ba zai kalle ka ba da idon rahama ba zai yi maka magana ba kuma ba zai tsarkake ka ba a ran tashin gyama saura na uku mutum na uku shine wanda ya zo ma shugaba mu baya an nada shugaba ko sarkin garinku na musulunci ko wani shugaba na musulunci sai ka zo ka ce shugaba mun yi maka mu baya ko kuma sarki mun yi maka mu baya muna tare da kai ɗari bisa ɗari ko wani gwamna aka naɗa muku ko wani shugaban ƙasa kuka yi mishi mu baya kuka ce kun yarda za ku yi mishi biyayya kuma za ku yi duk abin da yake so ku yi za ku yi saboda tafiya ci gaban ƙasa ko ci gaban garinku ko ci gaban anguwanku ku kai mishi mu baya amma kai karan kanka ka san ba saboda shi ka zo ba ba saboda shi kai mishi mu baya ba idan gwamna aka naɗa muku kana so to gwamna tun da kai mu baya kai ma baka kwangila ka je kai ta cin kuɗin ƙasa in ciyaman ne aka naɗa muku kai mishi mu baya kana so kai ma a baka wani kwangila ba saboda Allah bane ba dan a gyara gari ba ba don ka kawo canji da ci gaban al'umma ba ka yi ka yi ne saboda in kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ran tashin kiyama Allah kai ma ba zai maka magana ba ba zai kalle ka da idan rahama ba sannan ba zai tsarkake ka ba mutum na uku kenan saboda haka abin da ya kamata 'yan kasuwa su gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake shiga kasuwa yayi ba kuma ya ja kunnen yan kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawancin su mafi yawancin yan kasuwa a ran tashin kiyama za su tabe saboda me saboda wannan rantsuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake shiga ya ce ku ji tsoron Allah yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku yi adalci a kasuwancinku ga ka duk abin da kake sayarwa halal ne amma saboda rantsuwan ƙarya da ƙarya a kasuwanci sai gaba ɗaya abin gaba ɗaya zai zama ya ruguje sai ga abu gaba ɗaya ya zo bai maka albarka ba menene amfanin ka zo kai ta rantsuwa a kasuwanci kai ta tara dukiyar kai na farko cikakken sallah kan lokaci ba ka yi aikin allah baka da lokaci kullum ina ka fito kasuwa ina za ka kasuwa dare da rana kasuwa ba abin da yake gabanka daga kalkuleta sai kirga kuɗi idan an ganka kana wani abu kalkuleta ne a gabanka ba ruwanka da hailala ba ruwanka da tasbi ba ruwanka da karanta alkur'ani ba ruwanka da nabila ba ruwanka da sallan dare ba abin da ya dame ka addini in ka yi yawa ka je ka yi sallah a masallaci kuma kana nan kana ta rantsuwan ƙarya a kasuwa kana ta rantsuwan ƙarya wanda 'yan kasuwa manyan mutane ne 'yan kasuwa manyan mutane ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya tsaya ya sa ƙarya a cikin kasuwancin shi Allah yana zare mishi albarkan kasuwanci Allah yana zare albarkar shi yasa za ga mutum ya bude kamfani ya yi ta rantsuwa ya bude shago ya yi ta rantsuwa shago ya haɓaka ya haɓaka ya haɓaka dan lokaci kaɗan kuma sai ka ji ana bin shi bashin miliyar kaza ana bin shi bashin miliyan kaza saboda mai Allah ya zara albarka rantsuwa a kasuwanci haramun ne ko nawa ka sai da kayanka kayanka ne kayanka ne ka sai jaka goma sai jaka ɗari amma abin da annabi ya ce ku yi ku sassauta musamman yanzu tafiyan da ake nan musamman tafiyan da ake nan yan kasuwa ku sassauta musamman kayan masarufi wanda kuka san ana amfani da shi musulmai suna bukata kana sai da shinkafa ka rage kuɗi kana sai da mai rage kuɗi kana sai da sukari rage kuɗi kana sai da madara ka rage kuɗi kana sai da shayi rage kuɗi duk abin da ka san kana sai da nama rage kuɗi ka yi rangwami annabi ya ce yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa sai na sama ya ji tausayin ku kai a kasuwancin ka ba sani ba sabo ne ramadan yana zuwa za ka ƙara kuɗi ko ma me kake sayarwa komai ya yi tsada a gurin ka ka san ko ana so ko ba so za a saya to mun ji za mu saya bayan sallah ka je ka gina aqua palace da kuɗin ba shi kenan ba za a sayan musulman da kake takura mawa ba ka so ka yi musu rangomi suna sayan kuma suna azumin kai kana ta tarawa kuma baka san ranar mutuwa ba sai ka tara ka tara ka tara ka tara gaba daya lokacin da kake so ka samu kwanciyar hankali ka nutsu ka ci dukiyan mutuwa ya zo maka sai yaya sai yaya talakan da ka takura masu za su suna daukan gawanka suna kaiwa makabarta wai kai ka tara da jinin su kake rayuwa ramadan yana zuwa saura sati daya kaji ji kudin siga an kara kudin eh, eh, tumatiri an kara kudin eh, shinkafa an kara kudin madara an kara kudin waye an kara komai an kara mishi kudi komai da kasan musulmi wato yana amfani da shi an kara mishi kudi kuma haka musulman Allah yake buɗa musu suke siya kai da kake ta tara ka je kai ta tara mu ga ta tsiyaka mun kai nawa ne suka tara ina labarin su baka yi rangwami ma musulmai ba ina za ka yi rangwame Allah ya buɗa maka baka ji tausayin Allah ya ji tausayin ka ya buɗa ma baka ji tausayin wanda suke na ƙasa da kai ba wallahi sai ka rage kaga dala ɗari ana sai da buhun shinkafa ya ka goma sha biyu vincent kilo ka cire dala ɗari a ciki ka yi rangwami don watan ramadan wallahi sai Allah bayan ramadan Allah ya buɗa maka ta inda baka tuna ba sai Allah ya azurta ka ta inda baka tuna ba amma wai azumi ya zo ka kara dala ɗari wallahi wannan dala ɗarin da ka kara sai kama bala'i a cikin dukiyanka ba ka sani ba ka tara ka tara sai ga mutuwa banza da ofisu zo suna kokowa kuma a dukiyan sai ya saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi rangwami mu kyautata ma yan uwanmu mu musu rangwami mu ji tausayin su sai Allah ya ji tausayin mu kai kana so Allah ya ji tausayin ka kai kana so Allah ya maka rahama amma yan uwanka musulmi ka takura musu ba wai ka ba su a kyauta ba a'a ka sayar musu ma amma ka kara musu kuɗi shi yasa bala'i baya bar mu mu al'umman musulmai wallahi bala'i ba zai bar mu a cikin dukiyar mu ba kullum bala'i ya rinka zuwa kenan saboda hakkokin Allah da yadda Allah ya tsara mana mu yi kasuwanci duk ba ma yin shi duk mun saki Allah mun ɗauki wani hanya na daban kuma muna so albarka ya shiga dukiyar ta ina wani albarka zai shigo ko mu gyara kawai ko kuma mu yi ta shan wahala a banza wofi kuma lokaci tafiya yake yi sai Allah yake cewa wayannan mutanen Allah ba zai musu wato wannan masu wannan siffan Allah ba zai musu magana ba ran tashin kiyama wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su da idon rahama ba yawmal qiyama a ran tashin kiyama wala zakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim sannan suna da wato azaba mai radadi sai Allah ya ce وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله تعالى يقول وإن منهم دغتكين سكما واتو أهل الكتاب لفريقا يلوون ألسنتهم da akwai waɗansu tawaga wanda suke karkatar da harcensu bil kitabi wato a kan littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu litasabuhu min alkitabi za su ɗauko littafi nan su ajiye suna karantawa kana tunanin cewa abin da suke karantowa a cikin littafi ne Allah ya ce tasabuhu min alkitab ku yi tunanin cewa littafin suke karantawa sai Allah ya ce wa ma huwa min alkitab duk abin da yake fitowa a bakin su ba daga cikin littafin bane saboda me sun kawo son zuciya a cikin littafin da Allah ta'ala ya sauke suna abin da suka ga dama sun cancanja maganan Allah sun cancanja duk abin da Allah ya yi wanda bai musu daɗi ba suka canja suka kawo nasu a cikin littafin Allah ya ce to ba daga cikin littafi bane wa na huwa min indillah sai su rinka cewa ai daga gurin Allah ne wannan magana wannan maganan Allah ne Allah ya ce ma huwa min indillah abinda suke faɗan nan ba daga Allah bane da Allah ne ya faɗa haka ba waya yaquluna ala allahi alkaziba wato suna magana akan Allah akan ƙarya suna kirkiro ƙarya suna dangana ma Allah Allah ya ce wa hum ya'lamun kuma alhali kuma sun sani cewa ƙarya suke yi duk abin da suke faɗin nan ba maganan Allah ba ne sun canja maganganun da yake cikin littafin wannan shine ɗabi'an yahudu da nasara abin da suka yi ma littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ma annaba guda biyu nan Musa da annabi Isa alaihi salam suka canja abin da yake ciki suka kawo son zuciyarsu. amma asalin littafin littafin Allah ne asalin attaura littafin Allah ne Allah shi ya sauke ma annabi Musa da attaura asalin linjila littafin Allah ne shi sauke ma annabi isa da littafin amma son zuciya son zuciya ya ce suka rinka canjawa abinda hukuncin da bai musu ba sai su canja su kawo nasu su sa a ciki haka suka rinka yi to amma Allah ya yi maganin su ya tona musu asiri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san wa'ansu irin mutane ne littafin su sun canja kuma abin gaba sai Allah ya dunkule littafin gaba ɗaya sai kawo shi gashi a cikin alkur'ani alkur'ani ya bude musu gaba daya ya bayyana ya nuna cewa makareta ne sallai ce mu ma ka na yi ba sharin an yi ti ya hulo hulki hukuma wani buwa tun ma ya kula lina sikunu ibadan ni ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah ta'ala ya ce ma kana ni basharin bai cancanta ga wani mutum ba an yi Allahul kitab wai Allah ya bashi littafi wal hukuma da kuma annabta wato da hukunci da hukunce-hukuncen da suke ciki wal nubuwa da kuma annabta summa sun linnas kula linnasi sai kuma ya buɗe baki ya gaya wa mutane cewa kunu ibadan li ku kasance bayina Allah ya ce bai dace ba Allah ya turo wani manzo dukkan manzanin da Allah tabaraka wa ta'ala suka duk wanda Allah ya turo su wannan duniya akan abu guda ɗaya suke kira cewa ku bauta ma Allah shi kadai duk kiran da annabawa suka yi sun kira ne a bauta ma Allah shi kadai kara hada shi da kowa ba wani annabin da ya zo Allah ya turo shi ya zo ya ce a bauta mishi shi a bar Allah babu shi Allah ya ce wala karba asna في و... كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة حقيقة من تورو أتكين كون الأمة رسولا منزو دك al'ummomin da suka zo daga farko har zuwa ƙarshe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo musu manzo sai Allah manzon nan ba abin da yake cewa ani budullah ku bauta ma Allah wasu ta tagut kuma ku guce wato ku nisanci gunki ku nisanci bautan gumaka dukkan abin da ake bauta ma kuma bayan Allah shine tagut duk abin da aka bauta a Allah aka bauta a kowa bayan Allah ya zama gunki abin bauta in mutum in wani wali in teku in saniya in bera in rana in koma menene aka bauta ma Allah da sunan ibada ba kuma bayan Allah wato aka bauta mishi Allah ya ce dagut ne ya ce ku nisanci dagut duk wani abin bauta kuma bayan Allah manzo idan ya zo cewa yake ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan gumaka wannan shine ka'ida na dukkan manzanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo sai anan Allah yake kuma tabbatarwa da cewa babu bai dace ba Allah ya turo wani mutum da littafi da hukunce-hukunce kuma annabi ne sannan kuma ya buɗi baki ya ce ma mutane wasu bauta mishi min dunillahi kuma bayan Allah walakin sai dai kunu rabbaniyina ku zama rabbaniyun rabbaniyun malamai suka ce su ne manya-manyan malamai wanda suka yi karatu suke karantarwa kuma kuma suke karantar da alkur'ani kuma suke karantar da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suke karantar da fasaran alkur'ani su ne rabbaniyun a wani gudun Allah ya kira su a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun Allah ta'ala yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki wato shugabannin su yahudu kenan sun riki shugabannin su da manya-manyan malaman su saboda suna da manyan yahudu suna da manya-manyan malamai wanda suka san attaura suka karanci attaura kuma suka haddace ma attauran suna da manya-manyan malamai a cikinsu amma yahudu da suka zo sai suka bar annabi musa sai suka riki manya-manyan kamar yadda ake samu a cikin al'umman musulmai yanzu an ce bi annabi wasu suka ce a akwai wani malami wanda ya kamata a bi shi ana samu yanzu ma allah ya ce sun riki malamansu da shugabanninsu arbaban min dunillah alloli kuma bayan allah to ashe duk wanda ya riki wani yanzu ko malami ko wani shugaba ko ma mai karika koma bayan Allah ka ya zama maka abun bauta ne Allah ya kamata ka rika Allah ya kamata ka tsaya da Allah cas ba gudu ba ja da baya ba hangen gefe gefe ba tunanin akwai wanda zai iya maka wani abu ba Allah ba yace su rike su abun bauta Allah kuma ya ce a'a shi bai turo annabi annabi ya zo ya kira ya ce wai a rike shi abin bauta amma sai suka rike malamansu da shugabanninsu suka bar annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce bai kamata ba bai dace ba sai dai annabin in ya zo sai ya ce to ku zama rabbaniyun wato masu tarbiyyatar da mutane ku tarbiyyatar da mutane akan turuba na gari ku sa su akan aƙida na gaskiya ku taimake su san addini su ne ake kira baniyu bima kuntum tuallimuna min alkitab bima kuntum tuallimuna alkitab na abin da kuka kasance kuna karanta wato kuna koya na littafi wa bima kuntum tadrusun da wannan malamai suka ce dole idan mutum ka karantar da shi alkur'ani sannan ka karantar da shi tafsirin alkur'ani haka ake son malamai idan kuka tara jama'a kuka karantar da su suka san suka san alqur'ani to ku karantar da su su san ma'anan alqur'ani kuma babu abin da ya kai falala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi kyau cikin ku mafi daukakan cikin ku mafi wato dacewan cikin ku mafi alherin cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi alkur'ani wa allama sannan kuma ya karantar in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaman mu Allah ya saka musu da alheri gaskiya ba abin da za mu iya cewa ba za mu iya biyan ku ba saboda ba karamin jihadi ba ne ka tsaya ka karantar da ɗalibai ka ɗaura su akan turba na gari duk malamin da ya maka haka ba za ka iya biyan shi ba duk malamin da ya koya maka harafi guda ɗaya sai na ali Allah shi kara yadda a gare shi yace ya yadda wanda ya koya mishi harafi guda daya ya mai da shi in yace ya zama bawan shi ya zo ya kai shi kasuwa ya je ya sai da shi yace ya yadda harafi guda daya yace ya yadda ya zama bawan wanda ya koya mishi harafi guda daya ya zo ya zama bawa ya kai shi kasuwa ya sai da shi ya karbi kudin shi ya juya ya je ya yi ta bauta yace ya yadda da wannan to ga wani malamai sun karantar da shi ba da'a ba ganin mutuncinsu su mutuncinsu ma yake ci karatunka bai zai yi albarka ba abin da ake bukata ka yi biyayya da na gaba da kai wanda za su a baya kai ma sai su yi ma biyayya amma wanda ya karantar da kai shi kake wulakanta wanda ka yi karantar da kai lokacin da baka san komai ba wai yau ka zo ka san wani abu kuma shine abin wulakanci abin da zaka wulakanta ba za ka yi albarka ba akwai malaman da suka ce malaminka da ya karantar da kai a wani bangaren ya fi mahaifinka saboda wani mahaifin ya haife ka ne shi karan kanshi ba musulmi ba ne wani ya haife ka ne bai koya maka addini ba da wannan malamai suka ce malamin da ya koya maka addini ya nuna maka Allah ya nuna maka manzan Allah ya fi matsayin mahaifinka saboda haka malaman mu Allah ya saka musu da alheri sai Allah ya ce wato na abin da kuka kasance kuna karantawa a cikin kuna koya a cikin littafi da kuma abin da kuke karantarwa shine ku koya ma mutane alkur'ani kuma ku koya musu fasaran alkur'ani saboda ba abin da ya fi daɗi kana karanta alkur'ani ka san ma'anan abin da kake karantawa ka karanta alkur'ani babban ni'ima ne mutum ya haddace alkur'ani idan ana neman waliyi na gaskiya idan aka samu wanda ya haddace alkur'ani waliyi ne littafin allah a kwakwallonka to amma ana bukata ka san ma'anan shi ka san ma'anan abin da kake karantawa yana da kyau ƙarin falala ne akan falalan da kake da shi saboda haka sai allah ta baraka wata ala ya ce mai a gaba wala ya'murakum an تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله تبارك وتعالى ya ce wala ya amurukum kuma ba za su umurce ku ba ba za su rinka yi muku umarni ba an tattaki zulmala'ikata laikata. ko ku rinka ku riki wato mala'iku wannabiyina da kuma annabawa arbaban sannan ku rike su su su zama iyayen gidan wato su zama allolinku ba sa yin haka annabawa idan Allah ya turo su sakon da suka zo da shi su suke ta sakon da Allah ta'ala ya turo su da shi shi suke isarwa Allah ya ce ba za su yi muku umarni ba ku je ku riki mala'iku ko ku riki annabawa su zama su ne allolinku abin bauta Allah ya ce a yamurukum bil kufri ba da izin antum muslimun cin za su yi muku umarni ne da kafirci bayan kun musulunta bayan kun miƙa wuya ba zai yiwu ba annabi dama abin da yake bukata idan ya zo ya kira ka amsa kiran shi kuma shine anibudullah wajtanibu tagut ku bauta ma Allah ku nisanci dagut shine la ilaha illallah shine ku tsaya akan tauhidi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiran da ya rinka yi kenan akan tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata shekara goma shekara goma curcu annabi yana karantar da tauhidi shine ginshiki da zai sa mutum ba zai iya taɓewa daga kan addinin musulunci ba idan ka san wane ne Allah idan ka san menene matsayin Allah a gare ka sannan akan ka to ka gama abinda annabawa suka dinka kira kenan a ciki cewa a wato a bauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa Allah ya samu daga cikin masu bauta na kwarai Allah ya samu kuma a cikin waɗanda za su bauta ma Allah ba tare da wani tunani ko tantama cewa akwai wani wanda ya dace a bauta mishi ba koma bayan Allah Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa an ta astagfirka wato bai laik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh